rikice-rikicen da suka biyo bayan girka sabon kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar tawa ne suka sa hukumar jami'ar gayyatar jami'an tsaro domin hana faruwar wani ta'adi tsakanin ɓangarori daban-daban na ɗaliban makarantar sai dai abin ya rikide zuwa gama tsakanin jami'an tsaron da ɗaliban jami'ar da ta kai ga ɗaliban ji a jikinsu da ma shakar barkonon tsohuwa kamar yanda shugaban kungiyar ɗaliban jihar tawa tattaunawa sj ahmadu isufu muhammad ya yi wa manema labarai karin bayani ko wata faculty da sun ka to sun je gaban dekana inda akwai manyan su sun ke wajen fakiltan su akwai wadansu abubuwa da ake so a yi da baya su dace ba ta a kawo gyara kikin su yanzu suna kyan sun yi taron su sai polisai sun taso an fara maganganu polisai sun fara maganganu sun fara kada wannan gas wajen da ake kewa sun fara bin talibai ko ina sun bi sun ba su shi nan da ya infirmeri ma mata da sun ka hadi sun tadda su nan da an ka kawo su nan polisai sun zo nan ga ku su goma sha bakwai da sun ka kon a hannun polisai a kowai wanda sun yi jimu kwarai polisai da Allah su je inda za su taya mu ba yan ta'adda ne ba ana zakkuwa wata biyu wata uku ana nan kikin jami'ar tawa rikici tsakanin ɗaliban da ya samo asuli a lokacin zaben sabon shugabannin kungiyar USN ta jami'ar da ya kawo rarrabuwar kawuna tsakanin ɗaliban da suka tashi baran tare da rarrabuwar kawuna shine ya kai ga jami'ar neman gudunmuwar jami'an tsaro kamar yadda doka ta shimfiɗa in ji Dr. Hashimu Umma mataimakin shugaban jami'ar Tattawa. Tun lokacin da su ɗalibai shugabanninsu sun kaka lokacin da ya kamata su sabka su yi zaɓe wasu su hau abin ya lalace. Kai da ta yadda ba ta yi kyawu ba tsakaninsu sun ka fara haɗace faɗace to da aka ga abin ya yi kamari raktar shi yana da kwana biyu na ya kawo tsaro amma in ya ga abu ya yi kamari sai ya yi convoken wani abu da ake ce ma conseil na university konsai na university shine ke ba da dama a ce jamin tsaro su zo su hoke in sun ga abun yin bai yi ba shi ya ba da raktar dama jami'an tsaro su zo har lokacin da sun kai election kinsu in komi yana tafiya daidai sai a jaye jami'an tsaro sai dai kungiyoyin fararen hula a wannan jihar sun ce ba haka ya kamata a yi ba idan ana son a walwale irin wannan matsalar cikin ruwan sanyi kamar yanda alasan abubakar shugaban kungiyar tlp turnon la page a faransanci ya yi mina arin bayani jami'an tsaro da 'yan jami'a kamar doya da manja ne ya kamata a ce ana tunanin wata mahita wadda ba wannan ba domin sabanin a ciwo kanta zaka ga kamar ta ne take kowane lokaci to wannan kuma ina ganin da su jagororin jami'a da su ɗaliban da suke hamayya akan abubuwan da suke da bukata ina ganin ba hakan gane suke bukata ba su suke a ce an ciwo maslaha abun to hanyoyin ya kamata a sake duba su wannan suna da gauci kwarai kuma suna da illa ga yadda za a kawo zaman lahiya don yana da kyau a yi amfani da dama na sulhu domin a ganin an samu mahita gwamnan jihar ta tawa isa musa ne ya shiga tsakani a wannan rikicin abinda ya sa aka saki dukkan ɗaliban da aka cafke kamar yadda amadu isuhu muhammad yake bayyanawa yawa a matsayinsa na magatakardan kungiyar ɗalibai na wannan jihar. Wajen al'asar an sako su su duka alhamdulillah su duka yanzu dai suna wajen kwanan su su duka. Wayanda sun ji mu alhamdulillah kuma mun ta mun gane su su ma jikin su alhamdulillah yanzu. Kowa ya koma inda yake mun san abin da a gaban mu mu karatu muke so mu yi. A bar mu mu yi karatu cikin kwanciyar hankali. Yanzu haka dai kura ta lafa kuma al'amura sun koma kamar da suke a can kasashen baya a jami'ar tattawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar